فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عرت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب رحمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida lissafin da tsara yan mishan yau muna goma sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan ba kuma ta ba muna cikin sulotu gafin bayan allah ku ga kamar jiya aka fara azumi yau muna cewa goma sha biyar an gama hawa saura ne saura gangara to gangara na fai na hannun gangaro sai abu da Allah yi Allah ka ba mu ikon mota maka a cikin wannan wata amin Allah ka ba mu ikon neman aljanna a cikin wannan wata wannan rama ina mu fara فلما جاء لهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال إذا ما كنت با آية karanta da rashin baya Allah ya ce mana ya tura annabi Musa da ayoyinsa da kuma hujja bayananna mun yi magana menene ayoyi menene hujja ina ya tura shi zuwa ga fir'auna da hamana da karuna so ku duka suka haɗa kai suka kare ta annabi musa ba su ma tsaya nan ba suka ce masirce ba su tsaya nan ba suka sake cewa makareci ne ka kalli annabin allah ka ce masa makareci ka kalli annabin allah ka ce masa masirce babu a yi ta'addanci a wannan wuri sai Allah ya ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina ba a nan fir'auna da shogarsa suka tsaya ba da mukarrabansa yayin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya ya ji Allah gaskiya kuwa daga wajen ubangiji ƙalin suka ce ukutulu abana allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da annabi Musa duk wanda ya imani da wacce ta yi imani to idan suna da ƴaƴa maza a kashe ƴaƴa maza wasu hayo da ta abu amma ƴaƴansu mata a bar su kada a kashe su Allah ya ce wa da ne na illa fi bala ma kirce gafirai da kasance cikin komai ba sai a cikin haka wato abin da ya faru annabi musa allah ya kaddara zai tashi a cikin wani irin yanayi fir'auna suke da mulki suke da gwamnati annabi musa ya fito cikin kabila mai rauni kabilan bane isra'il ga su da rauni kuma ana wasu kallon ma kamar baƙi ne don ba kuma ta ba yadda aka suka zo masar an shi ne zamanin annabi yusuf lokacin da annabi yusuf aka kawo shi masar aka sayar da shi ko ƙarshe ya zo na gidan prime minister matan gidan ta neme shi ya nuna ƙarfin imani ƙarshe da ya kan yi ta gidan kurkuku ƙarshe allah ya kawo jarabawa sarki mafarki aka rasa wanda zai fassara mafarki sai annabi yusuf bayan annabi yusuf ya fassara masu mafarki ya buƙaci a bashi minista mai lura da harkokin tattalin arziki kuma sarki ya bashi wanda ya sa wannan bala'i ana ya tsara ƙasar masar daga ranar yusuf ya sa ‘yan uwansa suka taso suka dawo ina suka dawo masar wannan shi ne dalilin zuwan bani isra'ila masar saboda ka in ka fi tarihi ana masu kallon baƙi ne bayan kasancewar ba sa cikin ƙabila take mulki lokaci ya tafi da nisa saboda haka fir'auna bokaye suka ba shi labarin inda mauludan yura fi bani isra'il ya kuno sababar yin ziharin mulki wani yaro za a haife shi a cikin bani isra'ila shi zai zama dalilin rubucewa mulke ka ya ce wannan matsala ce mai sauki za mu ɗauki mataki da haka ba zai faru ba daga ranar ya yi doka duk matar da ta haihu a cikin bani isra'ila in ya ba ta haifa a bar mata da amma idan ɗan namiji zai a kama shi a yanka shi saboda tsabar tsawar Fir'auna wanda tsayen hukunci babu wanda ya fito ko zanga zanga yi haka aka sai ga jirajirai da bari Isra'il banda Allah babu wanda ya san adadin jarirai da aka yanka dubbai ana cikin tafiya kan wannan tsari sai bane isra'ila suka hararo wata matsala abinda ke kintawa yan kabilar da ta gano wata damuwa bai damuwar duk aikin wahala a masar ɗawa su ake sakawa abinda taimanin isra'ila su ake sakawa su ƙiɓɗawa su ne 'yan ƙabilin fir'auna su ne 'yan lele ba sa aikin wahala faskare ɗauko duwatsu noma duk wani aiki na wahala ba ne isra'ila ke yi to yanzu bane isra'ila na ta kashe jariransu shekaru sun fara nisa matasan da zaki aiki sun fara tsufa sun fara zama ne dattawa nan gaba kaɗan aikin ba zai yi ba ana kuma ta yanka yara ƙanana wanda su za su girma su zama matasa su yi wannan aiki sai kin za su gane su aikin wahala nan fa nan gaba kansu zai dawo kansu zai dawo wanda ya sa suka je suka samu fir'auna suka ce dokar na fa akwai matsala matasan bari isra'ila sun fara karewa dan gaba aikin wahala kan mu da dawo mu ba saba da wahala ba sai aka ce cewa dokar kuskure ma idan an yanka jarirai shekara daya to shekara ta biyu kada a yanka jarirai duk jaririn da aka haifa ya sha shekara ta uku kuma sai a yanke mai a yanka jarirai a rinka tsallaka shekara da daya waɗanda ya sa haruna kowa da rubuta an haife shi a shekarar da ba a yanka jarirai ne shi ya sa ya zama shi ya tsallake tsakaninsa da annabi musa shekara daya kenan shi annabi musa an haife shi a wata shekara a shekarar da ake yanka jariran Allah ya ce to ba za a haifo yaron ba sai shekarar da kace a yanka jariran na gwada wa fir'auna cewa zakarar da Allah ya nufa da shara ko ana muzuru ana shafin sai yayi Allah ya gafarta mana da shi ne sai ku kashe ƴaƴa maza da waɗanda suka yi imani da annabi Musa amma ƴaƴa mata a su Allah ya ce wa ma da kafiri ma kaidul kafirai da zama cikin komai ba illa fi dalal ba ta cikin mata da Allah madaukakin sarki sai Allah ne ya ce modibo وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عشان تعتمد فرعون بابا كويس وقال فرعون wadda bakin fir'auna sai ce zaro ne ku bar da a ƙasar musa zan kashe annabi musa kun ji fir'auna yana barazana zai kashe wa zai kashe annabi allah fir'auna kasha ta fi ƙarfin cike ta zaro a ƙasar musa ku bar da kawai in kashe musa nan in ji fir'auna ya ce wani ya da'urar bahu ya je kira ubangiji da sai kare shi ya je kira allah na shi da Allah ba mulki da girman kansa ya kai karshe ba zai faɗi yin wannan magana wale da rabbahu da rainin wayo Allah sai ya ce wa mutane dalilin ne sa zan kishin Musa inni akafu an yubaddila dinakum ina jin tsoron kai canja muku addinin aw an zira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana da wata banda a bayan kasa ba wai saboda ni kaina ko mulki na yasa nake so in kashe shi ba domin ku kada ku samu matsala kada ya canza muku addini ko ya kirkiro da wata ɓanna a bayan ƙasa wacce za ta zai muku damuwa duk lokacin da mai mulki zai zalunci sai ka ji ya fake cewa da maslaha talakawa yake yi duk cutar da mai mulki zai yi ba zai da yake wani yanayi da dai cuci talakawa ba da wannan abu da kuka muna yi ku muke so mu taimaka domin ku samu sauki to amma matsalar saukin ba zai zo yanzu ya zuba amma ya kun ƙara haƙuri nan gaba kaɗan in Allah ya daina ka hanya to Allah ya kawo mana shi sauƙi sai eh, Allah ya kawo mana shi abin da ba mu so a ta buɗe ido a ta buɗe ido shiru eh? nan gaba za ku ga haske <laughs> ya zama ba ga haske ba sai duhu amma idan polisi farkon za a ɗan sha wahala amma ƙarshen za Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce na gaba da ramar. وقال موسى إني عرت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وعلى تسبيعة المتاجئ لو كان سيدنا فرعون يأتي زي كفيش يأتي إني عرت بربي وربكم أولا لكم annabi musa ya riga fir'auna kuma zuwa ga Allah yace usbir rabbi wa rabbukum min kulli mutakabbir daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar hisabi da ke ranar tashin kiyama a nan gurin ya siffanta fir'auna da siffofi guda biyu sifa ta farko mutakabbir da girman kai saboda fir'auna da girman kai sifa ta biyu la yu'minu bi yawmil hisab sannan bai imani da ranar hisabi ba kawo waɗanda su sifofi guda biyu sun tabbata a kan fir'auna annabi Musa ya ce ina neman tsari a wajen Allah daga irin wannan mutum na'am to sai me fa ba da rama wa qala rajulun mu'minun من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم لا نعم. فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصفكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Allah ya karbi addu'a ga firawun da yana yin gurin zai kashe wa zai kashe annabi musa yan fata ko duk an goyi bayan firawun sai haka ne haka ne ba shakka a kashe shi shi firawun ba mai jayi a gwamnatinsa in ya faɗi magana kowa abin da zai zike ga kuma annabi Allah ya addu'a inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmi hisab nan take Allah ya ce wa kana rajulun mu'min sai ga wani mutum mu'mini mai imani ya binne a fadin ya yayi magana ba shi ne ba kuma maki ba wannan mutum mai imani kuma min ali Fir'auna daga cikin dangin Fir'auna yake shi ma yana cikin royal family yana cikin usra malika ba wai ɗan kallo bane a cikin dangi su fir'auna ne a ce da dadewa Allah ya sanya masa imani sai da shi mutumin ya tumu imanin yana koyi imani shi dan ya san idan fir'auna ya gane ya imani hujjar sa hujjar kisa ba wanda zai imani cikin mukarraban fir'auna da wani bai da kai shi ba wanda mutum da ke boye imanin sa sai ga gaji za ka sha annabin Allah sai kai lokacin boye imani ya wuce za ka sha annabin Allah dole ka shi magana ashe da shi Allah zai amfani ya ce jiwa ya ce shi annabi Musa wanda mutum yi ne da ne yake ya kalli fir'auna da manyan dogarawansa ya ce a kan zata nuna rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya ƙuna rabbiyar da wanda bai yi laifin komai ba sai dai saboda kawai ya ce ubangiji na shi ne allah sun fushi shi bai taka ba bai zubar ba bai fitar da kowa ba bai zagi kowa ba bai ɗauka kowa ba babu abin da ya aikata na laifin laifinsa kawai ya ce ubangiji na shi ne allah saboda wadda ku kashe shi hanya kun yi adalci ba ƙarfin imani ba babu abin da zai samu kunya zai ke irin wannan magana a fara jirawa dan da ka fara magana kowa zai ja baya kan jiri ya bata masa riga an san sa da kanka za a yi sai mutumin ne ce wa ƙarin za a kuma bai bayyana ta zama duku kuma mutumin da na ya cewa za mu kashe ya fama muku da hujjoji bayyanannu da jirgin ubangiji ya za ku ce za ku shi ya ce ni shawara ta ku bar kan ku gashe shi cewa ya ubangiji sa ne Allah shi annabi ne to wa iyaku fa iyaku kazuba wa iyaku zuba mm. idan ƙarya yake yi ku rabu da shi ka alai zurubin karyar sai yana kai shi shi da Allah shi yi ba Allah ƙarya ya ce Allah ya koshi alhali Allah da ya koshi ba wa in yaku sadiqan idan kuma gaskiya ya fara da gaskiyar Allah da ya koshi azumin Allah ne to ku kuma rishin kun ba azan da zai yi ku sashin abin da yake muku alƙawari na azaban da yake wallahi zai sadu sai Allah ya ce me inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab ce inna Allah la yahdi Allah la yahdi ba ya ce yadda man huwa musrifun mutumin da ya zama yawan ɓada mai yawan wuce gura da iri kaza mai yawan ƙarya irin wannan mutum Allah ba ya shirye da su Allah ya gafarta mana ya shirye da su sun je da mai imani ya tsaya ya kare gaskiya a ina a fadin fir'auna kenan ba malami ya je gidan sarki ne laifi ba a ga malami a fada ba laifi ba ne ba laifi ne a ga malami a gaban hausa ba laifi ba ne ba laifi ne malami ya ofishin minista ba ba laifi ba ne ba laifi ne malami ya je ofishin shugaban kasa ba duk wannan ba laifi ba ne menene laifi laifi shi ne idan malamin ya je gaban gwamna ko minista ko shugaban kasa ya kasu gaya wa ministan ko gwamna ko shugaban kasar gaskiya ya ba da ne gidan gwamnati ga garga gwamnati gaskiya to me saura wa zai ga gwamnati gaskiya malam ya kasa za ka ga gidan gwamnati ya jika da barsa amma da zai wa gwamnati gaskiya a ce ya excellency they are sovereign in yi shi what the people are complaining that biyu and your wife abin ba ba kere a handamajin zabar you and your wife her excellency abin ba ba kere a handamajin shi ya mutu gaskiya idan ya gaya gwamna gaskiya guda goma gwamna yi watsin da tara ya ɗauki ɗaya aiki da ita an samu ci gaba kuma an samu ci baya an samu ci yawa abin da ba a so ka je gidan gwamnati da tare da babba ana ta ɓanna sai kuma ka yi shiru kamar mashirki ya ji shiru a yi sharuwa isra bai da wannan ba za ka je allah ka ce ka lafiya amma idan aka je a yi wa'ad a yi sanda sako a gaya wa sakon allah yi tsoron Allah su rike amana da Allah ya ba su su rike amana talakawa an gane wannan kenan malamai guda biyu ne malamai kishi biyu ne akwai malam fada akwai malami a fada wane ne malam fada shi ne wanda duk abin da ya je ga mai mulki zai ce shi ne. bai yi wa mai mulki wa'azi idan mai mulki bakin sa ya karka ce gidan hagu sai ce masa a daga dare ba ta nan Allah ya ce a da yawa malafa da zuwa safari na da amfani bai da amfani shi bai zai sa mai gurgura a fara shi ne gaban shi ya yi shirya ya kafa da gaskiya sai da ramadan a jefi bakin sa da buzu shi kama da kanta sai tare wanda malafa da ke akwai kuma malami a fada wanda dusar da shi na fada sai ya yi wa'azi dusar da ya samu dama sai ya gina gwamna a masa wa'azi to shi ne wannan malamin malamin ne mai albarka Allah ka yi wata yin sa shi shi ne cewa in ya kusa zubar fa ta zubu wa in yaku sari ka yushirku ba abin da zai ilu inna Allah la yahdi man huwa muslimun kadhab sai Allah ta ce mai gaba da rama يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعد الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا وشاء أنا ما مش يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعد الله إن جاء الله أكبر قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد sai sake musu wata magana mai girma ya ce wa ya kawo ya ku mutane na lakumar mulkul yau ba shakka mulki hannun ku yake yana jawo wasu na lakumul mulkul yau yau mulki yana hannun ku amma gobe ba akwai tabbas ba yau shi ake da tabbas yau shi yasa malamai suka ce duniya kwana uku ce jiya da yau da gobe jiya ta wuce ko wata wuce ba ta wuce gobe wata zo ba hmm. ke ran mai sauran miki yau ka dake gere ta jiya ta wuce yanzu ba taki ba ce gobe wata zo ba ta zama taki bai rana kike tabbas ya shiga hadu shi ne yau da matar talaka da matar mai kuri malaman suka ce bambancin su kwana da yau, wane da kwana ɗaya shi ne yau amma a harkar jiya da harkar gobe da matan sadaka da matan mulki miliyoniya da daidai su a Matan mai kuri ta shafa mai sun kaji da riba da kidney da ovary da tare da cin afinatel ta haɗa shayi da kauri ta kura amma yaushe jiya jiya ne abin ya faru tana talaka ta samu umarnin ta mai kuka ta barbaɗa masa yaji da dawa ya kudu ko kwanta gini ko da tsadiya ya yi biriji ko rage ɗaki nan ta ci ba mata ta sha koko amma yaushe jiya a yau ne babban su a yanzu matan da kuri da shabar da su tana jin ɗanɗan farfesun ta a bakin ta ba ta wata tana jin tsamin tsamin kudin ta a bakin ta da ɗakin kusar ta ba ta ji dukkan fiye riga ya wuce wanda ya zama tarihi an gane wata matar mai kuri ta kwana kan katon gado da katifa mai sufurin da ƙaton bango ga air condition Mata talaka ta kwana akan tabarma da kunanta ta ɗan ja bayan da ta ɗan dubu amma da gari yawa ne wa an tasu yi ne abin ya faru har yanzu wannan suna jin laushin katifar ta bayan ta a wuce wurin wannan suna jin ƙarar kesa sanata barba a bayan ta yana ne mamman da dai daidai suke to gobe ko ba ta zo ba wanda san gobe za ta same shi wani kira kira kira kwana kira shagali jiya gobe a kanan asibiti za ki kwana Kuma wanda ya san wannan ba mai tabbata malamin da ke yanzu da ka zai yi haƙurin kwana ɗaya shi ne haƙurin yau so shi da mai kuɗi daidai suke yawanci wannan da muna gagare haƙuri yau ne shi yasa yake da kubul mulkul yau a yau ne kan mulki gashi a hannunku zahiri na fil ardu suna masu rinjaye a bayan ƙasa sun fi ƙarfin kowa duk abin da gwada ma kuke yi ba wanda yake daka muku mulki to ga tambaya faman yanzu na ni ba a tun lahi in idan yau Allah ya ya duba mana azabarsa da musibarsa waye da ya isa ya taimake mu daga wannan azaba ta Allah idan ta zuma kamar ya surra min ba ta dai da da zirawa ne ga mutumin da ya yi magana mai hankali ko ta kama hankali dan fada sai ta shi ma bari ne bayani ɗauku ji bayanin hudu ne da zirawa ta da zirawa ko ɗan bakin zirawa sai ce ni ba da ke mu kashe annabi musa a ma uridu illa ma a'a ba komai nake nuna muku ba sai abin da kuma ta ta gaya mu abin da zai yi ya ga wani hujja ce ma uridu illa ma a'a ba komai nake gwada muku ba sai abin da zai yi wa ba a hadisu ba komai nake shirye da ku ba sai na tafi da rasha ba ki hanyar shirya sauran ku zo ku biyu ai da wani kasa wata da wani kawo hujja ba Allah sai Allah ce da gaba da rama وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وهذا الذي أعونا وقد كنت لمن الشيخ يقول لنا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب lalle ne ina je muku tsoron irin ranar da kafirai suke gangare ranar gangare kafirai abin da ya same su a ranar ina je tsoron kar kuma ta hau kuka wani mutum yanzu ya maka biyuwa zan daga hannu a ɗan yanzu yanzu shi yake bugawa menene da mutum ne yau bin ahazar ita misira da aka ƙaunar dole misalin al'adar da ta mutane a ɗari dubu wa ari da adawa wa firauna zir autar wa samura da samurawa nan da rukamin wani watan wallazina min ba'dihim wallazina min ba'dihim dole da su zo bayan su yana ce wallahu yuridu zulman lil ibad lil ibad lalle Allah baya nufin zalunci ga bayi duk waɗannan kafirai da aka ambata da kafaran zamanin annabi nuhu ɗaukako ne da adawa da samudawa duk ya yi da su halakar da su ana mana ke sauke ga gabata na shi da su kai irin wannan ranar su same su ya ta ce ne ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنام

To ba ji waɗanda ke can baya suna ji tare jan akwai now eh an musamman rika malejin sannan